Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantin wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. matsalar cin zarafin mata a cikin al'ummar najeriya a 'yan kwanakin nan yana neman zama ruwan dare idan kuma mai sauraro ya kasance da shirin ciwon ya mace a makon jiya mun tattauna da malama ummul khairi abdulmumin iliyasu wacce take cikin bayani kafin lokaci ya cin mana inda take cewa magana ta haƙuri da cin zarafi gaskiya magana ce ta orientation a societies din mu mun zo da wata orientation na nuna wa mata cewa aure ya fi komai a wajen su ciki har da rayuwa no mata what yake faruwa ba za a taɓa tsayawa a ɗauki mataki ba ana gudun kar aure ya mutu sannan akwai stigmatization da mata suke su fuskanta idan suka koma gida a matsayin zawarawa da issues da problems na finances da rashin kulawa da tozarci da wa'in abubuwa duka su ne suka fi ƙarfi wajen ganin abubuwa sun danne zuciyar mace ta kasa fitowa To malama Ummul Khairi ta ci gaba da cewa. Abu na biyu kuma shine muna tasowa ne yawanci mata ba tare da an nuna musu cewa suna da wani mahimmanci ko wani value da za su yi adil ma society ba. Akasari kawai ana nuna musu cewa kamar su wani property ne wanda ana jira kawai su kai mataki a mika su ma namiji su kuma zauna a karkashin shi even if they are going through hell ba tare da sun fito ba. Sannan wani lokaci 'ya'ya su ma suna taka muhimmiyar rawa wajen da baibayi wa zuciyar mata ganin sun daure koma menene domin su jure su girma tare da 'ya'yansu dama hausawa sun ce wai kaza mai 'ya'ya akan 'ya'yanta take wahala To Malama Jamila, me za ki iya ɗorawa a kan bayananta kasancewar kin ɗanɗana wannan abu da muke tattaunawa a kai? abubuwan na an nuna shi namiji ko me yayi daidai ne kin ga kama a rayuwar aure a lokaci na ni in na ce jefa ne ko wani abu babarsa zan ga ta shigo magana ko ta zo ta ce mun sa wannan a gidan mu shi kuma tsoron ka a ce na gama da shi ne ko kuma zaman lafiya bana ganewa sai ka ga an kitsa karatun da ake kitsa mai shi zai zo ya aikata min faɗan da za ta zo te min shi zai zo ya yi min za mu fita da shi maybe mu je ko tana gidanmu ko wani abu ba mai san mu ce mata za mu je mu je yawon shakatawa ba a'a sai mun boye mata sai mu ce mun tafi ziyara out of respect kana ganin wani abu muka dinga yi amma kullum gani nake in iyaye mata ba su tashi tsaya kan 'ya'yansu maza ba saboda ciwon 'ya mace na 'ya mace abinda ba za ka so a yi maka a gidan miji ba ba za ka so ɗan yi wata a gidan aurensa ba amma abin mamaki yau sai ki ga iyaye mata yau su kansu an musu haka amma sai su ɗaure wa 'ya'yansu su mai da matan 'ya'yansu kamar kishiyoyinsu in kin ga namiji yana daraja mace to billahi da ki bincike uwarsa in kin ga namiji yana wulakanta mace to abu biyu ne ko uwarsa ko akwai abin da ya tashi ya gani a gidansa ana yi an mai da shi ba wani abu ba saboda uwa tana sa zuciya ko dutse ce ta sanyi amma wansu iyayen su dinga shiga suna fita cikin al'amarin 'ya'yansu iyaye fa su sai kamata su dinga nuna mana saboda already sun fi mu sanin ya rayuwa ta akwai batun yara suna tasowa suna ganin irin wannan abubuwa wanda ya kai ga waɗansu mutane suna cewa tamkar duk al'ummar da ta amince da cin zarafi yara suna gani kuma za su tashi da wannan abin a ransu suna tunanin cewa ai haka din shine daidai sannan a hankali ba tare da ma ya sani ba sai ki ga ɗabi'un irin waɗannan yara suna zama mamugunta wanda ba dalili sai ki ga suna cin zarafin yara 'yan uwansu kamun masu girma kenan su yi aure su kuma mata sai su rika gani tun da mahaifiyata haka na tashi na gani to shi kenan in na tashi shi yasa suke wayan suke gani cewa mata ba sa son furta komai idan ana cin zarafin su har ya kai ga abin da yake kaiwa me ya kamata a yi domin a ceto al'umma ga baki ɗaya? wato a hakikanin gaskiya babu wannan abin yake matukar illatarwa kamar yara domin shi yaro yana tasowa ne da belief cewar duk abin da iyayensa suka yi daidai ne baya kallon kuskure a tattare da halayyar iyayensa su suke molding zuciyarsa ya zama abin da suke so ya zama idan ya mace ta taso ta ga ana molestin mahaifiyarta za ta taso da tsanan kowa da komai za ta taso da tsanan shi kansa mahaifin da kallon kowa a matsayin mara tausayi domin gani take kowa yana kallon uwarta tana wahala ba dauki mataki ba kallo take mahaifinta yafi kowa zama make ma'aikaci tun daga abin da yake shi kuma ɗa namiji dama hausawa suka ce wai kyan ɗaya gaji ubansa akasari mutanen da suke tasowa su zama masu violating hakkin mata ana samo su ne renan su ake tun ɗa yana ƙanƙani yana kallon abubuwan da ake yi zai fara kwaikwayon wa'innan halaye wani lokaci a wajen yan uwansa ma a cikin gida sai ki ga yaro shi kaɗai ya addabi kowa da komai to matsawar muna so a gaba mu rage samun irin wa'innan mazaje to sai mun tabbatar da ganin cewa iyayen da suke aikata haka an yi stopping ɗinsu ba tare da da an bari abin ya escalating har 'ya'yansu sun kwaikwaya ba a cikin cin zarafi ƙinga cin zarafi yana a fanni fanni ne akwai sexual abuse ne akwai physical abuse akwai mental abuse abubuwa da yawa daga baya zuciyan yaro bushewa yake yi because shi yaro ba abin da yake bukata fa sai soyayya kalamai encouragement akwai yanda zaka dinga nuna wa yaro yadda zai tafi yadda rayuwarsa ka dinga janyo sa kana jin ina ya seti na rayuwa kana nuna mishi binnan bica dan memories din nan da kake bawa yaro it will go a long way Allah ya ji kan mahaifina ni da na tashi sai yanzu nake gane wani abin matsalar najeriya da mutane suke kokawa ita ce akwai dokoki sai dai aiwatar da su ta yaya za a tabbatar da cewa wannan doka ta yi tasiri baya ga haka akwai zargin da ake yawan yi wa fannin shari'a ana gani kamar su ke ba da dama musamman lauyoyi domin kare masu aikata wayannan munanan laifuka kuma su ci gaba da zama a cikin al'umma daga lokacin da aka ce yau ga wane ya daki matarsa ya kashe ko dai yayi wani abu da ya faru ya zama sanadiyar mutuwar matarsa al'umma ta hayayyako ta taso tana jira ta ga matakin da za a ɗauka wala'alla mazaje da suke irin hali nashi sun fara tsorata sai suka ga bayan kwana ɗaya biyu sun gan shi ya dawo cikin al'umma ya ci gaba da harkokin shi kamar ma babu abin da ya faru kila a tsakani ma kusa kusa an bashi wani aure to yin hakan zai sa masu son irin kwatanta haka su ma su sake su ci gaba da harkokin su saboda suna ganin ai suna da tabbas in babu abin da zai faru to kin ga rashin ɗaukan mataki akan irin wannan mutane kamar goya wa laifi baya ne ya ci gaba da aikatuwa sannan abun kunya ne a matsayinka na wanda yake kare shari'a a tsince ka kana kare mutane masu irin wannan mummunan aiki nakan tambayi kaina shin wa'innan lauyoyi suna ma da conscience kuwa ko kuma suna iya sa kansu a matsayin yan uwan wa'inda aka kashe ko ko a'a rantsuwar da suka yi a yayin da ake rantsar da su a matsayin lauyoyi a ina suke ajiye shi a'a bari suke son kuɗi da son duniya ya rufe musu idanuwansu ta yadda ba sa kallon komai sai abin da za su karba a wajen clients din nasu malama jamila kin ga ba wai zuwa wajen hukuma ba ne ba agencies kamar synaptic su human rights shi ma long procedure ne long procedure nan ne yasa mata da yawa suke guduwa fa ko anaptic din na ce ma da ba dan ina da evidence ba evidence din ma sai da aka wahalar da ni haka zalika office din ne na? shi ma sai da aka nuna min ce ma aka yi a good officer kuma suka dauke shi suka kai shi turai that's foreign affairs kenan foreign affairs by law in ma kana da cases bai kamata ka bar kasan nan ba manyan manyan mutane da za su fito su ce min in ban maganan nan akwai wanda ya ce min in bar 'ya'yana in tafi in ba su gidansu i should start my life over again 'ya'yan nan su ne raina in starting life ina a ina sai ka yi da gaske fa kuma ka tabbatar in za ka je ka san ka tanadi abin da za ka nuna kuma abin da za ka nuna kaka aje shi waje ɗaya fa ka kakkasa shi ka kakkasa shi in ba ka wayan naka sai su kwaci 'yan sandan ma ba wai za su je su sa restraining order ba ne ba fa sai dai su yi maka na wash in ya fi ka fawa ko ya fi ka kuɗi haka za a wanke ka kotun ma shi ma haka sai ka yi da gaske ce mai wup sun gama da kai ba kowa ne suka taru suka zama ɗaya ba ba gaskiya sai ka yi idanka a buɗe ni da na yi a cikin rashin wayo na because I believe the system zai taimaka min amma da na ga abin da aka yi min sai na ƙara wayo. Mai sauraro akwai sauran bayani sai dai kuma lokaci ya cin mana. Amma idan aka kasance da mu a shiri na gaba idan Allah ya raya mu, za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawar. yanzu a madadin bakin namu da ɗokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa mu wani lafiya